daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu biyar da 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mushaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya kuma ana ci gaba da bukukuwan karamar sallah lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokaci su ne labarun duniya daga nan sai shirin nan na kokon san abin da zai biyo shine duniyar mu a yau sannan za mu karkare da shirin nan na tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. dr ali larjani ya ce dole iran ta kera makaman nukila idan amurka da isra'ila suka kawo mata hari haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake kai wa unguwar zahiya da ke beirut hari ƙungiyar amnesty ta zagi Tanyahu da aikata laifukan yaƙi to yanzu sai a gya zama mun ajiye cikakkun labarin duniyar dr allah rajani ya ce dole ne iran ta kera makaman nukila idan amurka da isra'ila suka kawo mata hari mai baiwa jagoran juyin johan ce na shawara dr allah rajani ya ce idan har amurka da isra'ila suka fake da batun shirin makamashin nukiliya na iran da zaman lafiya suka kawo mata hari to ya zama wajibi a gare ta da ta kera makaman nukiliya dr allah rijani wanda tashar talbijin ɗin iran ta hira da shi a jiya da dare ya bayyana cewa manyan ƙasashen duniya suna son yin alaƙa kai tsaye da iran cikin 'yanci sai dai suna fuskantar matsin lamba daga amurka tsohon shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ɗin ya kuma ƙara da cewa idan har amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila suka kawo iran ɗin hari to za ta ɗau hanyar ƙira makaman nukiliya kuma su kansu al'ummar ƙasa abinda za su so ganin haka ya faru kenan dr allah rijani wanda memba ne a cikin majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci ya ƙara da cewa yaƙi da iran ba abu ne mai sauƙi ba yana tattare da hatsarin da zai koma kan mahara larijani ya kuma ce fatawar jagora ita ce ta haramta mallakar makamin nukiliya amma idan amurka ta wato ta yi kuskure to matsin lambar mutane zai sa iran ta kama hanyar kira makaman nukiliya har ila larijani ya ce fasahar nukiliya da iran take da ita an tsara ta ne akan cewa ko da an kawo wa iran ɗin har-hare to za ta ci gaba da aiki ba ta da tsaiko ko kaɗan ba kuma su kansu masu hankali daga cikin maƙiya da abokan gaba sun san cewa idan suka kawo iran ɗin farmaki to kuwa za ta ɗaura ɗamarar ƙera makaman nukiliya. ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce abokan gaba za su yi nadamar kawa iran wato hari da barazana ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya bayyana cewa duk wata barazana da za a yi wa iran za ta sa makiya su yi babbar nadama a wata hira da tashar talbijin ɗin almasira ta ƙasar yaman ta yi da shi ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ya ce farfagandar da ake yi ta cewa kai wa ƙasar yaman share fage ne na yaƙi da iran ba sabon abu ba ne an sha yin irin wannan barazanar a baya abbas arakci ya ƙara da cewa iran ba za ta taɓa ƙyale duk wani mahaluki da ta riƙa yin magana da ita da harshen barazana ba sannan ya ƙara da cewa makiya za su yi nadamar wannan barazanar da yake magana akan ci gaba da kaiwa yaman hare-hare da amurka take yi ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran cewa nasarar da yamanawa ɗin suke samu ne ta sa hakan take faruwa kuma an ɗauki shekaru goma cir a ce wato a jere ana kawai yaman hare-hare amma har yanzu ba a yi galaba a kanta ba to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran ƙungiyar amnesty international ta zargi netanyahu da aikata laifukan yaƙi ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta zargi firaministan wato ƙasar ko kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila da cewa mai aikata laifi ne da kuma amfani da yunwa a matsayin wani makami na yaƙi a kan fararen hula ƙungiyar ta ƙara da cewa a cikin ganganci na tanyahu yake kaiwa fararen hula har-hare da kuma aikata laifukan yaƙi a kan bil'adama a kan mutanen gaza hakanan kuma ƙungiyar ta yi gargaɗi a kan ziyarar da netanyahu zai kai zuwa wata ƙasa daga cikin ƙasashen da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar kafa kotun duniya da ta kai ga kafa wato kotun manyan laifuka ƙungiyar amnesty international ta ce rashin kama firayim minista na haramtacciyar ƙasar isra'ila zai ƙara ba shi ƙarfin guwa ya ci gaba da aikata laifukan da yake yi dangane da gayyatar da ƙasar wato hungary ta yi wa netanyahu domin zarce ta ƙungiyar amnesty international ta bayyana haka da cewa cin zarafin dokokin kasa da kasa ne da rena dokokin ƙasa da ƙasa ɗin tana mai ƙara da cewa wajibi na gwamnatin ƙasar ta hangari da ta damƙe Netanyahu ta miƙa shi zuwa kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa. Firaministan haramtaccen ƙasar Isra'ila zai kai ziyara ne dai zuwa ƙasar hangarin da take ɗaya daga cikin waɗanda suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar Roma da ta kai ga kafuwar kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa. Ofishin Firaminista Netanyahu ya ce ziyarar tashi za ta ɗauki kwanaki biyar a can. da kuma gana takwaransa na waccan ƙasa victor oban kotun ƙasa da ƙasa da yi ta manyan laifuka ta duniya ta fitar da sammacin da a kamo mata firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da ministansa na yaƙi saboda aikata laifukan yaƙi a kan al'ummar inu da suka yi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai unguwar zahiya da ke birnin beirut hari da safiyar yau da safiyar yau talata jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a kan unguwar zahiya da ke beirut tare da bayyana cewa ta kaiwa wato ta kai wani kusa ne na kungiyar hezbollah hari harin na yau shine irinsa na biyu da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai a unguwar zahiya tun daga tsagaita wutar yaƙi a cikin watan nuwamba na shekarar da ta gabata jiragen yaƙin na haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi shawagi a ƙasa-ƙasa a saman birnin beirut kafin a ji ƙarar fashewar wasu abubuwa masu ƙarfi kafafen watsa labaru sun ambaci cewa jiragen sun kai hari ne dai kan wani dogon gini da ke cikin wannan unguwa to ƙarshen labarin duniyar kenan. tuma da yanzu sai a gya zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa bayan labaru shirin nan na kokon san duniyar ma yau da kuma tarbiyyar iyali ayi sauraro lafiya. sharhin namu na yau zai dubi ne game da yadda aka gudanar da taruka da gangami da kuma jerin gwano na ran kudus ta duniya wanda a gudanar a kasashe daban-daban. a wannan juma'a ce 28 ga watan maris in shekara ta 2025 da muke ciki a gudanar da taruka da jerin gwano na ranar kudus ta duniya wadda ta zo daidai da ranar juma'ar karshe ta watan ramadana mai alfarma an gudanar da waɗannan taruka da jerin gwano ne a kasashe daban-daban waɗanda suka hada da wasu ƙasashen musulmi da na larabawa har ma da wasu daga cikin kasashen yammacin duniya da kuma na afirka ta hanyar shirya gagarumin gangami wanda ke jaddada aniyarsu ta tabbatar da haƙƙi na al'ummar falastino da kuma kare waɗannan haƙoƙi waɗanda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta haramta musu tare da nuna cikakken goyon baya ga mai su ta neman samun 'yanci da kuma maido musu da waɗannan haƙoƙin a safiyar juma'a ne aka fara gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a duk faɗin jamhuriyar musulunci ta iran inda aka samu halartar jama'a da dama a ƙarƙashin take mai cewa muna ci gaba da cika alƙawalin da muka ɗauka mahalarta tarukan sun yi tattaki ne daga masallatai daban-daban da kuma filaye da birane da ƙauyuka na ƙasar zuwa wurare da ake gudanar da sallar juma'a a birnin mashad wanda yake gabashin ƙasar iran tun da sanyin safiya ne aka fara gudanar da jerin gwano a wani bangare na taruka ranar kudus ta duniya wanda aka saba gudanarwa kowace shekara a birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran haka lamarin ya kasance inda tun da jifin safiya dubin dubatar jama'a suka fara yin tururuwa domin isa wurare waɗanda aka keɓance domin waɗannan taruka kamar da kuma aka saba a kowace shekara ana taruwa ne a babban titin inkilab wanda titi ne wanda ya kai tsawon fiye da kilomita goma a tsakiyar birnin tehran inda jama'a sukan cika wannan titi makil a lokacin gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a jajibirin ranar ta kudus jagoran juyin juhalin musulunci na kasar ta iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa tattakin ranar kudus ta duniya na wannan shekara da yardar Allah zai kasance ne mafi girma akan na sauran shekaru da suka gabata. A cikin wannan sako wanda ya aike ta gidan talabijin a daren Alhamis, jagoran juyin juhalin musuluncin ya bayyana cewa wannan rana a koda yaushe wata alama ce ta haɗin kai da ƙarfi na al'umma. Yana mai bayyana yadda tattakin ke nuni da cewa al'umma tana tare da gwagwarmaya akan muhimman manufofi na siyasa da kuma tsayawa tsayin duka wajen kare haƙƙoƙin al'ummar Falasɗinu. a kasar iran dukkanin bangarori na al'umma suna halarta wannan gagarumin gangami na ranar kudus ta duniya da hakan ya hada da mabiya addinai daban-daban da sauran bangarori na al'umma da jami'an gwamnati da 'yan kasuwa da ma'aikata da 'yan siyasa da kuma malamai inda suke haduwa akan kalma guda daya da manufa guda daya ita ce nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin tar da allah wadai da zaluncin isra'ila a kansu da kuma yin kira da babban murya akan wajibcin kare haƙoƙin wannan al'umma da ake zalunta tsawon shekaru aro-aro a sauran ɓangarori na duniya kuwa an gudanar da irin wannan gangami da jerin gwano a ƙasashe daban-daban yankin jamu da kashmir a ƙasar india an samu halartar ɗimbin jama'a waɗanda suke ɗaga tutocin falasɗinawa da kuma hotunan masallacin alaƙasa yayin da suke da taken 'yanci ga falasɗinu a ƙasar bahrain musamman a yankin biladul kadim mahalarta taron sun daga hotuna na sheikh isa kasim sheikh ali salman da shahid said hassan nasrullah a matsayin alama ta gwagwarmaya da zaluncin isra'ila da kuma nuna goyon baya ga al'ummar palestine a ƙasar yaman kwamitin al'akasa ya keɓance dandalin saba'in wanda yake babban birnin sana'a fadar mulkin ƙasar ta yaman tare da wurare sama da 400 a faɗin lardina goma sha hudu da ke ƙasar yaman a matsayin wurare waɗanda aka gudanar da gagarumin gangamin na ranar kudus haka lamarin ya kasance a kasashe irin su iraki da labanan da pakistan afghanistan inda dubin dubatar jama'a suka gudanar da irin waɗannan taruka na ranar kudus ta duniya musulmi da kuma masu fafutukar neman yanci da kare haƙoƙin bil'adama a duniya suna gudanar da taruka na ranar kudus a kowace shekara a ranar juma'a ƙarshe ta watan ramadan inda suke shirya zanga-zanga da kuma nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu a wasu ƙasashe ƙungiyoyin zamantakewa daban-daban ciki har da masana da kuma masu fasaha suna aiki kafaɗa da kafaɗa don wayar da kan jama'a game da buƙatar tabbatarwa da kuma kiyaye haƙƙin falasɗinawa ta hanyar gudanar da taruka na ƙara wa juna sani da kuma licoci baje kolin zane-zane da tattarawa da kuma har hada gudunmuwa da kayan agaji baya ga sassa daban-daban na ƙasashen gabas ta tsakiya da asiya an gudanar da irin wannan taruka da gangami a wasu kasashen yammacin turai da ma amurka gami da latin amurka da kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da suka hada da najeriya tanzania ghana senegal mali kenya afirka da kudu da dai sauransu ana gudanar da tarukan ranar kudus ta duniya ne a ranar juma'a ta karshe ta watan ramadan bisa kiran da margayi imam khomeini ya yi wanda shine ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran sannan kuma yunkurin nasa na ayyana ranar kudus ta duniya yana a matsayin wani mataki na kare hakokin al'ummar falastinu da su bayan shafe tsawon shekaru suna cikin wahala da ƙangi da hijira da mame yankunansu da kuma tana wa duniya irin mawuyacin hali da al'ummar falastinawa suke ciki wanda isra'ila tare da taimakon ƙasashen yammacin duniya suka jefa su a ciki. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata ɗaya ga watan Afrilu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan Afrilu shekara ta 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu sojin amurka suka fara kai farmaki a kan tsibirin okinawa na ƙasar japan yakin wanda ya ɗau kwanaki 83 ana gwabzawa ya yi sanadin kakkaɓo jiragen yakin amurka guda 763 daga cikin guda 10,000 waɗanda suka shiga cikin yakin har ila an wargaza jiragen ruwa na yaƙi na amurka guda 405 daga cikin jiragen ruwa na yaƙi na amurka guda 1,300 waɗanda tura zuwa japan a ɓangaren japan kuma an kashe sojoji 110,000 a cikin 120,000 waɗanda suke kare tsibirin okinawa sannan kuma japan ta rasa jiragen ruwa na yaƙi guda 16 da kuma jiragen sama na yaƙi guda 7,830 da ƙarshe dai amurka ta jefa makaman nukiliya a kan biranen hiroshima da nagasaki a cikin watan agustan shekara ta tara. da biyar wanda hakan ya tilastawa japan miƙa wuya tun daga wancan lokacin ne dai amurka ta jibke sojojinta a tsibirin okinawa na ƙasar japan kuma suke ci gaba da kasancewa a wurin har inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru 447 da suka gabata a ranar irin ta yau daya ga watan afrilun shekara ta 1578 aka haifi william harvey Shaharar likita ɗan ƙasar ingila harbi bayan ya kammala karatunsa a ɓangaren likitanci ya ci gaba da koyarwa a jami'a hakanan kuma ya ci gaba da zurfafa bincike a ɓangaren ƙwayoyin halittar jini a cikin shekara ta 1616 ya gano yadda jini yake gudana a cikin jikin ɗan adam ya kuma rubuta littafai a kan haka ya rasu a cikin shekara ta 1657 a ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan farbardin na shekara ta 1358 na hijira shamsiyya bayan juyin juhalin musulunci al'ummar kasar iran sun yi zaɓe a cikin natsuwa kuma shine zaɓe na tarihi da aka taɓa gudanarwa a ƙasar na zaɓen raba gardama a wannan ƙuri'ar raba gardaman da al'ummar ƙasar iran sun kada ƙuri'ar amincewa da kafa jamhuriyar musulunci a ƙasar da rinjaye wanda ya kai kashi 98 cikin 100 sannan kuma tun daga wannan lokaci ne ake gudanar da bukukuwa na ranar goma sha biyu ga watan farbardin a kasar iran a kowace shekara a matsayin ranar jamhuriyar musulunci duk da cewa dai al'ummar kasar iran din sun sha yin kira da aka fara jamhuriyar musulunci a kasar su a lokacin juyin juhala musulunci marigayi imam kumeni ya jaddada gudanar da zaɓen raba gardama a tsakanin al'ummar kasar dangane da irin gwamnatin da za a kafa a iran bayan al'umma sun amince da haka a bisa sakamakon zaɓen rabu gardama da za su gudanar sakamakon wannan ƙuri'a bai ware 'yan tsararu masu adawa da gwamnatin musulunci a matsayin sane ware ba a'a ya ma nuna wa duniya baki ɗaya cewa al'ummar iran suna son samar da tsari ne na demokuraɗiyya bisa korwa ta dokokin addinin musulunci a wani bangare na sakonsa na bikin shelanta jamhuriyar musulunci ta ƙasar iran marigayi imam Khomeini ya ce yana taya ku murna akan wannan babban nasara da kuka samu bayan kun jure wa halhalu masu yawa da kunci da gallazawa da kuma kisa amma da ƙarshe kun yi nasara ta yadda har kuka kafa tsarin da kuke so gwamnati da dukkanin ɓangarorin al'umma wanda suke cikinta da kuma sauran ɗaiɗaikun mutane babu wani fifiko a su kuma wannan shine haske na adalci na ubangiji wanda ya haskakawa wannan al'umma. daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 210 suka gabata a rana irin ta yau da ga watan afrilun shekara ta 1815 aka haifi otto edward lifford von bismarck babban wazirin gwamnatin ƙasar jamus na farko ya karanci shari'a a göttingen sannan kuma ya aiki a matsayin jami'in diplomasiya a st petersburg da paris kafin a shi prime minister sannan kuma ministan harkokin waje na prussia a shekara ta 1862 a shekarar ta 1864 bismarck ya jagoranci prussia a yakin jamus da kuma denmark da austria sannan kuma ya kasance wanda ya jagoranci yakin austria prussia shekaru biyu wannan yakin ya kai ga rugujewar tarayyar jamus da kuma kurar austria daga daular jamus cikin shekarar ta 1867 an kafa kungiyar tarayyar jamus ta arewa wanda kuma aka naɗa bismarck a matsayin cansalo ko kuma wazirin kasar jamus wanda shine shugaban gwamnati a ƙarshen yakin franco prussia a ranar 18 ga watan janairun shekara ta 1871 an naɗa wilhelm na ɗaya a matsayin sarkin jamus ko kuma kaisar sannan kuma bismarck ya sami damar kafa daula a ƙoƙarin da yake yi bismarck ya zama cansalo na daular jamus daga baya kuma ya samu lakabi da ake kiransa da chancellor iron bismarck ya yi mulki na daular kasar jamus kusan shekaru ashirin kuma a ƙarshe ya mutu a ranar 24 ga watan agusta na shekara ta 1898 bayan an kore shi a ƙarshen rayuwarsa. Duniyarmu a yau. rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a cikin makon da ya gabata dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Sannan mu yi masu ƙarin bayani da ƙarshe kuma mu ji ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da ranar kudus ta duniya wacce aka raya ta a jiya juma'a 27 ga watan ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai da 28 ga watan maris shekara ta 2025 miladiya inda aka gudanar da ranar kudus ta duniya a nan kasar iran da kuma wasu kasashe da dama a duniya kamar yadda kowa ya sani ranar kudus ta duniya ta samo asali ne daga tunanin imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran a shekara inda a farko-farkon nasarar juyin hali musulunci ya gayyaci shugaban kungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta lokacin plo wato yasar arfat inda suka haɗu da jagoran juyin hali musulunci na lokacin imam khomeini kudisu sirruhu inda kuma ya tabbatar masa cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana goyon bayan kungiyar falastinawa ta plo har zuwa lokacin da za su kori yahudawa daga ƙasarsu. banda haka imam khomeini kudisa roho ya kwace ofishin jakadancin hafizar isra'ila da ke nan birnin tehran ya kori yahuda wanda suke kasar iran sannan ya miƙa wa yasar arfat ofishin jakadancin ke birnin tehran wanda yake mai dane falastin a hali yanzu a cikin wannan yanayin ne dai imam khomeini kudisa roho ya ware ranar juma'a ta karshe na watan ramadan a kowace shekara a matsayin ranar kudus ta duniya don raya al'amarin falastinawa a nan ƙasar iran da kuma sauran ƙasashen duniya inda ya buƙaci a gudanar da tarurruka da jawabai da kuma zanga-zanga gwargwadon abin da kowace ƙasa za ta iya yi don raya al'amarin falastinawa a duniya. a lokacin da ya kungiyar plo ce take wakiltar dukkanin falastinawa a lokacin ba a kafa kungiyar hamas ko jihadin islami da sauran ba amma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta ci gaba da tallafawa kungiyar plo da kuma sauran kungiyoyin falastinawa daga baya a cikin kasar falastinu da aka mamaye ko kuma waɗanda suke wajen ƙasar a kasashen syria lebanon masar jordan da sauransu ranar kudus ta duniya ba rana ce ta tunatar da musulmi da sauran wa'anda suka damu da al'amarin falastinu a duniya kaɗai ba sai dai ranar kudus ta duniya harka ce wacce ta karɓo a ƙasashen duniya da dama wacce take raya wannan ranar tana kuma ayyukan waɗanda za su kai ga kwatar ƙasar falasɗinu daga hannun yahudawan sayoniya da kuma babban ƙawarta wato ƙasar amurka har ila da ƙasashen yamma waɗanda suke goyon bayan ƙasar isra'ila da duk abin da suka iya a daidai lokacin da aka kafa jimurar musulunci ta iran a nan ƙasar iran dai banda ƙasar falasɗinu mutanen ƙasar afirka ta kudu suna fama da gwamnatin wariya ta fararen fata tsiraro 'yan kasar holanda wanda tare da taimakon turawan ingila suka mamaye kasar afirka ta kudu suka kuma kafa gwamnatin wariyar launin fata a shekarar 1931 suka kafa gwamnatin wariya akan 'yan asalin ƙasar afirka ta kudu wato baƙaƙen fata don haka tun lokacin ne baƙaƙen fatar afirka ta kudu suke gwagwarmaya da gwamnatin wariya ta launin fata har zuwa lokacin faduwar gwamnatin wariya a shekarar 1990 aka kafa gwamnatin demokuraɗiyya a ƙasar afirka ta kudu sannan madugun gwagwarmayan yaƙi da gwamnatin wariya ta ƙasar afirka ta kudu wato nelson mandela ya zama shugaban ƙasar afirka ta kudu na farko baƙar fata don haka bayan nasarar juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran a shekara 1979 gwamnatin ƙasar iran ta bayyana goyon bayanta ga gwagwarmayar mutanen ƙasar afirka ta kudu baƙaƙen fata a kan gwamnatin wariya ta fararen fata a ƙasar afirka ta kudu har zuwa nasara a shekarar 1990 a cikin makon da ya gabata ne dai jikan mandela mandala mandela ya halarci taron nuna goyon bayan falastinawa wanda aka gudanar a birnin sana'a babban birnin kasar yemen a daidai lokacin da jiragen yakin amurka da birtaniya suke ruwan bama a kan kasar ta yemen saboda goyon bayan da take bawa falastinawa a gaza wa'anda harfi kasar isra'ila ta hana a shigo da hatta abinci da magunguna cikin yankin gaza fiye da wata guda a halin yanzu a jawabin da ya gabatar mandela mandela ya ce a wannan shekarar ma muna shirin raya ranar kudus ta duniya karo na 46 a daidai lokacin da jiragen yaƙi kasar isra'ila suke ɓari wuta da kuma bama-bamai a kan falasinawa a gaza lebanon da kuma syria don haka za mu ci gaba da gwagwarmaya da muke yi na kwatar wannan kasashe don neman adalci da gaskiya da kuma zaman lafiya a duniya kamar yadda muka yi gwagwarmaya don kwatar 'yancin baƙaƙen fata a ƙasar afirka ta kudu daga hannun fararen fata tsiraru wanda suka aiwatar da mulkin wariya a kanmu na tsawon shekaru kimanin sittin. mandela ya kammala da cewa duk tare da ƙoƙarin da shaidanu a duniya kamar benjamin netanyahu da kuma trump suke yi na shafi al'ummar falasɗinu daga ƙasarsu da goyon bayan yahudawan sayoniya a kan ƙasar falasɗinu da suka mamaye tare da makamai da suke samu daga amurka birtaniya da jamus da sauransu wannan ba zai taɓa dushe kishin ƙasar da falasɗinawa suke da shi a cikin zukatansu da kuma fatan da suke da shi na komawa da kuma samun 'yancin ƙasarsu a wata rana nan gaba ba da haka kamar yadda aka saba masu goyon bayan falasɗinawa a duniya musulmi da wa'anda ba musulmi ba sun gudanar da gangami da tarurruka inda suka gabatar da jawabai daban-daban da kuma goyon bayansu ga al'ummar falastinu a ranar juma'a ta watan ramadan na shekara ta 2446 kamar yadda aka saba yi a shekarun da suka gabata har ila yau an yi allah wadai da hamci kasar isra'ila da kuma amurka da kuma kasashen yamma wa'anda suke goyon bayan hamci kasar isra'ila kan mamayar da suke wa kasar falastinu tun shekarar 1948 miladiya madalla da jagorancin jumhuriyar musulunci ta iran tun imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran da kuma magajinsa imam said alil khamna'i wanda yake rike da tafarkin imam khomeini kudisa sirruhu kuma ya kai ga samun ci gaban da aka samu a gwagwarman da falasinawa suke yi da yahudawan sayoni a kasar isra'ila da yadda allah abinda ya rage kaɗan ne zuwa samun 'yanci da kuma nasarar falasinawa a kan wa'annan azzaluman ƙasashen duniya wani abin da ya kamata mu sani dangane da ƙasar iran kafin nasarar juyin juya hali musulunci nan ƙasar iran shine gwamnatin ƙasar amurka tana da cikakken iko akan sarki muhammad reza pahlavi wanda yake mulkin iran a lokacin wanda kuma turawan suka ɗora shi akan kujerar shugabancin ƙasar iran babu abin da sarkin yake yi a iran sai abin da ƙasar amurka take bukata ko take so mika kai da sarkin sha da gwamnatinsa suka yi ga ƙasar amurka ya kai ga amurkawa ba sa taɓuwa a cikin ƙasar iran wannan ya kai ga gwamnatin sarki sha ya kafa doka wacce ake kira capitulation wacce ta ba wa amurkawa mazauna ƙasar iran wa'anda yawansu ya kai kimani ko fiye da dubu saba'in rigar kariya ta gurfana a gaban kotu a nan ƙasar iran kan duk wani laifin da suka aikata a cikin ƙasar kafa wannan dokar na daga cikin al'amuran da suka sa imam khomeini sun sarruhu ya soki sarkin kan amincewa da kafa wannan dokar wacce ta mai da iraniyawa a banza a kasarsu a gaban amurkawa amma bayan hijirar da sarkin ya tilasta masa zuwa kasashen waje na tsawon kimanin shekaru goma sha biyar da karshe dai imam khomeini ya dawo ƙasar iran ya kuma jagoranci kifar da gwamnatin sarkin da kuma kafa jamhuriyar musulunci ta iran a shekarar 1979 hanci kasar isra'ila a lokacin dai kawar kasar iran ce kuma tana samun goyon bayan sarki sha a mamayar da take wa kasar falastinu saɓanin malaman addinin musulunci a ƙasar musamman waɗanda suke birnin kum na ilimi imam kuma kudurar sirru da kuma malamai da dama suna da ra'ayin tallafawa falasɗinawa kan yahudawan sayoniya tun kafin imam khomeini ya fara gwagwarmaya da sarkin a lokacin da ya sami iko a ƙasar iran kuma bayan nasarar juyin hali musulunci a ƙasar imam khomeini ya ci gaba da tallafawa falasɗinawa su sami 'yancin ƙasarsu su kubuta daga hannun hamshe ƙasar isra'ila da kuma wanda suke taimaka musu jami'an gwamnatin jihar musulunci ta iran da dama sun yi shahada ko kuma sun rasa rayukansu akan wannan tafarkin fitacce daga cikinsu dai shine janar shahid kasim suleimani wanda shugaban ƙasar amurka mai ci a zangon shugabancinsa na farko ya bada umarni a kashe shi a kasar iraki a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran musamman ta hannun kwamandan rundunar kudus shahid kasir suleimani ta tallafa wa falasina musamman a gaza ta horaswa ta soje da makamai da kuma sauransu zuwa matsayin da suka kai ya zuwa yanzu ƙarfin makamai da kuma ƙorewan wanda falasinawa suka samu tare da taimakon ƙasar iran ne ya sa suka kaddamar da yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 kuma sun baje kolin korewarsu a yaƙi a cikin wannan fafatawar wanda har yanzu ake ci gaba da shi falastinawa a gaza dai sun hana sojojin kusa isra'ila mamayar yankin kamar yadda suke zata har na tsawon shekara guda da watanni uku sannan aka cimma yarjejeniyar 'yan watanni sannan yahudawan suka sake komawa yaƙi a yayin da falasɗinawa kuma suka ci gaba da nuna turjewarsu har zuwa yanzu sannan sauran ƙasashe da kuma ƙungiyoyi a yankin sun taimakawa falasɗinawa a wannan yaƙin a ƙasar lebanon banda kwamandojin da kungiyar hezbollah ta bayar a matsayin shahidai wato a wannan yakin na tufanul aksa sun rasa shugaban kungiyar said hassan nasarallah da kuma said safiuddin fitattun shugabannin kungiyar inda sojojin yahudawan suka kai su ga shahada a hali yanzu dai kasar yemen tana fafatawa da kasar amurka da birtaniya kai tsaye gaba da gaba kan matsayin da ta ɗauka na tallafawa falasɗinawa a gaza daga shekara ta 2023 zuwa yanzu ta ƙaddamar da shahidai masu yawa kuma tana ci gaba don haka al'amarin falasɗinawa da kuma masallacin kudus wanda mai isra'ila ta mamaye tare da taimakon ƙasashen yamma ya zama ta ƙasa da ƙasa saboda yadda aka sami wa'anda suke tallafawa al'amarin ta hanyar raya ranar kudus ta duniya a tsawon shekarun da suka gabata da kuma wasu hanyoyi daban-daban kafin fara yakin tufanin aksa dai gwamnatin Kasar isra'ila tana hana falasɗinawa daga tutar falasɗinu hatta a cikin ƙasarsu da aka mamaye amma a halin yanzu da wuya ka sami wata ƙasa a duniya ko a ƙasashen yamma inda ba a daga tutar falasɗinawa a ƙasar faransa ya kai ga hatta a cikin majalisar dokokin ƙasar sai da aka sami 'yan majalisa wa'anda suka ɗaga tutar falasɗinawa banda haka matasa wa'anda suka farka kan wannan al'amarin a ƙasashen yamma da kuma wasu ƙasashe a duniya suna ɗaga tutar falasɗinu har a fadar white house fadar gwamnatin ƙasar amurka masu zanga-zangar goyon bayan falasinawa a amurka suna daga tutar falatsinawa har a kofar shiga fadar white house wannan ba komai yake nunawa ba sai wato cewa al'amarin falatsinawa ya kai ga dole ne kasashen yamma ko suna so ko ba sa so nan gaba sai an kafa kasar falasɗinu suna ji suna gani akan kasar falasɗinawa da aka mamaye wacce birnin kudus zai kasance babban birninsa to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tarbiyyar iyali masu saurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana ka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan irradiyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar muku da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa. a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yami ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin raharatul hukuk na imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne da kan harkin azumi inda ya fara da shimfiɗan rayuwan lahira allah ya ga malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين zamu tashi ne a kan haƙusau haƙƙin azumi akan ka kai ɗan adam kamar yadda muka faɗa duk abin da muka aikata kaɗan ko mai yawa a nan duniya gobe lafira da yake ita lahira wata irin rayuwa ce ba irin rayuwar mu ta nan duniya ba to za mu ga wannan aikin da muka aikata mai kyau ko mara kyau wal billah idan mai kyau ne zai mana shaida a gaban allah ta'ala kafin ma a zo nan zai ɗabi mana kewa a rayuwar mu ta barzahu a kwancin kabari zai zo mana a cikin kyakkyawar sifa kyakkyawar halitta mai kyakkyawar sifa da daddaɗan ƙanshi yana faranta mana rai yana ɗebe mana kewa muna ni'imtuwa da zama tare da shi iya zamanmu na barzahu wanda zai iya ɗaukan ma mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka idan kuma mummunan aiki ne muka aikata to mu sani zai zo mana a matsayin wata mummunar halitta mai mummunar siffa da mummunan shige da wari da ɗoyi wala Allah ma yana tartsatsi da aman wuta haka za mu ci gaba da zama da shi wal iyazu billah yana azabta mu muna azabtuwa da zama da shi iya zaman mu na kabari wanda zai iya ɗaukan ma sunmu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka sannan kuma a shi lahira kyakkyawan aikin ya ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai bawan allah ne nagari ka bi umarnin allah ka aikata alkhairi don haka zai ba da shaida a gaban allah cewa kai mutumin kirki ne kuma shi kenan ka ci riba idan kuma mummuna ne zai ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai mutumin banza ne wanda a rayuwarka ta duniya ba abun da ka aikata ban da barna shikenan kuma ka taɓe wal iyazu billah Allah yana tabbatar mana wannan a nassin alkur'ani cewa man amal mithqala lazaratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى duk wanda ya aikata alkhairi mutum ne ko aljan kaso tun daga kan zamanin annabi adam ka biyo kan zamanin su annabi nuhu Ibrahim, musa da isa har ya zuwa zamanin uban tafiya annabi khatam maulana muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa'yanda suka zamani da shi ya sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zawwa mu har waɗanda za su biyo bayan mu duka ɗai ne ku aikata alkhairi misqala zarratin in ji Allah ta'ala gobe lahira sai ya ga abunsa haka ku aikata sharri misqala zarratin gobe sai ya ga abunsa do abun da ya ci karo da wannan to ƙarya ce a ce maka wasu sun aikata ɓarna. amma saboda zamanin da suka samu kansu a cikinsa don haka su sun ci bulus ba su da laifi a wurin Allah wannan ba koyarwa ce ta addini ba ba manzo ya zo da wannan ba shaci faɗi ne karya ce ku aikata alkhairi in ji Allah ta'ala sai ya ga abunsa kuma ku aikata sharri kowa kuma ko ɗanwa ko a wani zamani yake sai ya ga abunsa Allah adili ne ba ya zaluntar kowa masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rajon BOH karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran da za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan wannan haƙƙi dai na azumi da fatan iyalai za su amfana. To azumi yana da haƙoƙi a kanmu. Maulana Ali Zainul Abidina alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙus saum fa'anta lama annahu hijabun ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار shi azumi yana da haƙoƙi a kanka kai ɗan adam azumi yana da haƙoƙi a kaina azumi yana da haƙoƙi a kanki kai musulma azumi yana da haƙoƙi a kanmu mu masu azumi haƙƙin nan shine me. azumi wata garkuwa ce da Allah ta baraka wa ta'ala ya baka kai ɗan adam ya arzita ka da ita wace da wannan garkuwa ko hijabin za ka kare harshenka ba zai faɗi abin da bai halatta ba ba zai furta abin da bai halatta ba azumi garkuwa ne a ganin ganinka idonka ba za su kalli abin da Allah ya haramta ba azumi garkuwa ne a farjinka ba zai kai ka ya baro ba ba zai ja ka ya kai ka mahallaka ba azumi garkuwa ne a cikinka ba zai wuru da abin da ba halal ba don kulle lahamin na bata bil haram fannaru aula be dukkan abincin da aka ci har yasa nama ya tsira to wannan nama sai Allah ya narkar da shi da wuta Allah ya ɗora maka wannan hijabi kariya garkuwa akan harshen harshenka da ka da ganinka da farjinka da cikinka a dalilin azumi don me don Allah ya kare ka da wannan garkuwar ta azumi ya kare ka daga shiga wuta gobe tashin kiyama wutar da in an shiga fa shi kenan an shiga babu batun shekaru ko karnoni a za a dawwama ne ha abadan kuma a cikin fishin Allah wal iyazu billah azumi garkuwa ne da zai kare ka daga wannan don haka ya zo a hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da iyalan gidansa alaihi musallam yana cewa asaumu junnatun minan nar azumi garkuwa ne mai hana shiga wuta haka dan uwana mai sauraro idan har ka yi daɗin kai ka ɗauki azumi a matsayin garkuwarka mai hana ka saba ma Allah har aka samu an saka na ka fi hujubiha rajauta an takuna mahajuba idan har ka yi amfani da azumi a matsayin ya zame maka garkuwa kariya mai hana ka saba ma Allah ta'ala to babu shakka ba makawa kai ma za ka zama kararre za ka samu kariya za ka zama tsararre kararre gobe a lahira ba za ka hangi inda wuta take babale ta babbaka ka amma in ko ka saba baka kiyaye haƙƙin azuminka ba to fa ka sani baka da komai a azumin da za ka yi illa kishin ruwa da yunwa gobe a lahira kuma Allah ya maka gashin rogon mai mantuwa wal iyazu billah wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammadu ali baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi malam ya koro bayani gashi kuma lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na BOH da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehu malami muhammad salih zare da ke birnin yaman ƙasar niger da wannan ɗimin lokacin nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awon kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka ne mai